idan za a yi misali akan masoyan gaskiya sai kaga ana misali akan lela da kuma majanun wato masoyan gaskiya kenan so a yau zan baku labarin soyayyar lela da kuma majanun waye majanun lela wani mutum ne da aka yi a daular banu umayya a bisa zance mafi inganci sunansa shine qais bin mulawwa daga kabilar banu amir qais balarabin ƙauye ne ya taso da yar gidan kawunsa mai suna laila mahadi ibn sa'ad an fi saninta da laila sunan laila Amiriya tare suka taso tun suna yara suna kiwon dabbobi a tare har suka girma suka fita daga sahun yara a yayin da alamun cikar budurci ya bayyana a cikin Laila kayyasa ya ruɗe da soyayyar shi a gare ta hankalin sai da ya tashi domin kuwa a wannan lokacin ne kayyasa ya lura da irin kyawun dirin da Allah ya wa abokiyarsa Laila a kullun soyayyar Laila kara tashin goron zabi take a cikin zuciyar kai a cikin wannan yanayi ne Kais ya shiga rera fita waƙoƙin soyayya kala kala babu dare babu rana hakan ta samu Hadi wato mahaifin Laila ya nemi da Kais da ya fito da maganar aurenta saboda nuna kauna da kais yake wa laila ya bayar da raƙuma hamsin gidan su laila a matsayin kuɗin aure ana haka sai ga wani mutum wanda ake kira wade bin muhammad wani dan hamshakin attajiri ne daga cikin 'ya'yan masarautar banu umayya kwatsam yayi ido hudu da laila a wata rana cikin lambu tana kiwon dabbobinta daga wannan ranar soyayyar laila ta hana wade bacci a wannan dare cikin 'yan kwanaki kaɗan iyayen wade suka sauka a gidan su laila domin neman aurenta ga ɗansu wato wade a wannan ranar da iyayen wade suka sauka a gidan su laila suka aji je masa raƙuna guda ɗari a matsayin kuɗin aure wato rubi biyu da abin da Kais ya bayar. Daga nan lissafi ya ƙwace wa mahaifin Laila domin kuwa ya yi irin abin kunyar nan na nuna kuɗai da son abin duniya. Bayan haka ne mahaifin Laila ya kira ƴarsa Laila cikin ɗaki ya nemi ta huɗu barga mai kuɗi ɗan masu mulki shi zai aura mata. Babbar magana. Laila ta ki amincewa da maganar mahaifinta a karon farko amma kuwa sai mahaifinta ya mata barazanar cewa zai yanka ta idan har bata aure wait ba. Kwatsam sai aka waye gari Kais ya ji gari ya ɗauki kace na ce akan an yi wa maso a aure wato Lela da kuma Waya. Shin wani irin hali Qais zai shiga a wannan ranar? Tun daga wannan lokacin bacci ya yi hijira daga idansa, farin ciki ya gagari zuciyarsa. Damuwa, bakin ciki, gami da bacin rai da ci zubar hawaye babu dare babu rana a idan kai suka kasance a matsayin abokinsa na dindindin. Waƙen soyayya su ne zancensa, ba shi da abokin hira sai wakar da yake yi wa Lela. Ga kaɗan daga cikin irin abin da yake cewa. zuwa ga Allah nake kai kukan son Laila kamar yadda maraya yake kai kukansa zuwa ga Allah marayan da kafarsa ta kare gashi kuma ci sun guje shi lalle rasa iyaye abu ne mai girman gaske har ta kai aka yi wa Qais da lakani da Majnun Laila har ta kai ya fara bin kwararo kwararo da sama manyan duwatsuna da bakin ruwa da cikin furanni yana rerawa waɗannan baitukan soyayya zuwa ga Laila masu motsa zuciya bai gushe ba har sai da aka yi masa lakani da majanun laila wato mahaukacin laila duk da cewa ita ma laila tana matukar son kais wato majanun amma kuma hakan baya hana ta walakantar da shi a wasu lokutan dama haka sha'anin mata yake shi yasa majanun a wani baiti ya ce na ce da wani babban malami da na gamu da shi a makka don allah ka bani labarin wacce take cutar da ni a zamanin da take cikin jiji da saboda ina son ta shin hakan da take ba laifi ba ne sai malamin ya faɗa wa cewa wallahi da sanin azaba za ta shafe ta kuma a duniya sai ta wulakanta ta haɗu da bala'i da jarabawa daga nan kais ya ce sai na kasa mallakar idona da hawaye da suke zubowa daga cikin rigata izuwa aljihuna sai na ce ya Allah ka yafe mata laifinta duk da yake a duniya ɗan kaɗan ne samunta kaye jinin bai gushe ba a cikin wannan hali har sai da ya samu tabin hankali domin ko ya kasance idan ya ga yara suna wasan ƙasa yakan zauna tare da su ya taro ƙasa ya rinka gina gida irin yadda yara suke ya ce ku zo ku gani ga gidan da zan kasance nan da ni da mata na Laila a yayin da al'amari ya tsananta sai mutane suka baiwa mahaifin Majnun wato Qais shawara da ya kai shi ɗakin Ka'aba wato ɗakin Allah da ya umarce shi da ya roƙe shi da ya cire masa soyayyar Laila a cikin zuciyar shi amma saboda tsananin soyayya da ke tsakanin Laila Majnun a yayin da suka je ɗakin Ka'aba sai mahaifinsa ya umarce shi da ya samun tufafin Ka'aba ya roki Allah da ya cire masa soyayyar Laila daga cikin zuciyar. sai majinin ya kama ya ce ya Allah na tuba gare ka da dukkan laifina amma ba zan tuba daga son da nake yi wa Laila ba a takaice haka dai majinin ya rayu a cikin yanayi na abun ban tausayi ita kuwa Laila tuni wanda ya aure ta ya dauke ta daga kasar Saudiya ga baki daya ya kai ta zuwa kasar Iraki haka ita ma ta rayu cikin wannan mummunan yanayi abin ka da ya mace da rauni sai rashin ganin kai sai haddasa mata da ciwon zuciya daga nan ita ma ta kamu da ciwon zuciyar soyayyar da take yi wa Kais tana cikin wannan hali ne na rashin ganin masoyinta Allah ya karɓi rayuwarta a lokacin da Qais wato Majnun ya ji labarin rasuwarta sai da ya je har ƙasar Iraki ya nemi inda aka binne ta sai ya zo a daidai inda aka binne ta wato kabarinta a nan ya tare ba shi da wani aiki sai kuka da rera waƙoƙin soyayya a gare ta a cikin wannan yanayin ne wata rana wasu mutane suka je wucewa sai suka hango Qais wato Majnun ya kifa cikin kabarinta ko da aka zo aka duba sai aka tarar da shi ma Allah ya masa cikawa a nan aka binne su tare a waje ɗaya ga kabarinta ga kuma nashi wannan ita ce labarin soyayyar Laila da kuma Majinin. Da fatan wannan labarin zai kasance izina a goma soya da su san soyayya da suke yawa masoyinsu domin kuwa soyayya wani lokacin wahala ce. Naku har kullum wato Kebi Romeo.